baki mai yanka wuya. Zaɓen shugabannin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matakin jihohi ya bar baya da kura. Lamarin da masana da manazarta ke ganin ya kauce wa tsarin demokuraɗiyya. Jama'a Assalamu alaikum. A ƙarshen makon nan ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gudanar da manyan tarukanta na zaɓen shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi a duk faɗin ƙasar. Idan ka ɗebe jihohin zamfara da anambara da aka ɗage nasu har zuwa wani lokaci. To sai dai kuma zaɓen ya fuskanci ƙalubale da dama a wasu jihohi kamar Kano da Legas da Ogun da Oshun har ma da jihar Bauchi. inda akasari aka gudanar da zaben a bangarori biyu daban-daban da kowanne ke da'awar shi ne halattaccen zababben shugaban jam'iyyar. A jihar Kano dai an ayyana shugaban rikon kwarya na jam'iyyar Abdullahi Abbas da cewa shi ne sabon shugabanta da aka zaɓa daga ɓangaren gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. kamar yadda gwamnan da kansa ya tabbatar. Mu dai mun san nan ne kawai aka yadda da shi kuma nan ne aka aiko da jami'ai su bakwai daga abuja suna nan muna tare da su kuma ba waɗansu waɗansu jami'ai domin a je a gudanar da zaɓe a wani guri ba saboda haka muna tabbatar maku wannan shine zaɓe wanda aka yi da shi na halal kuma ai dama can da aka yi ma na unguwanni sun yi irin wannan wasan kwaikwayo din amma ba inda ya kai su ana ganin kai ne jagoran jami'iya ana ganin me yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai kai ga haɗa kan 'ya'yan jam'iyyarsa ba gaba ɗaya don a gudu tare a tsira tare. To an yi ta ƙoƙari a haɗa kan 'ya'yan jam'iyya to amma ka san akwai waɗanda saboda wani ƙuduri da na takara wanda yake ba a zo kanta ba wato su ne suke kawo irin wannan wato yamutsi amma dai muna tabbatar maka tun da dai duka 'yan uwa ne kuma 'yan jam'iyyar apc ne muna nan muna ta yunkuri domin a samu a a daidaita da su. To sai dai kuma an gudanar da wani taron na daban a Kano a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamna Ibrahim Shekarau. Inda a can kuma aka ayyana Ahmadu Haruna ɗan zago a matsayin sabon zababben shugaban jam'iyyar na jihar. Domin a jihar Kano dama mun 'yan takara guda hudu ne. A ɗaya tun tafiya ma ta farko ya haƙura. Sauran guda uku. Daga cikin uku yanzu ni da shiru usman babalungu sai ya ban mun a bangaren mu cewa ya haƙura ya ban mun shugabancin saboda haka aka yi adaptin nawa da kuma tare da manyan kartoci da duka 'yan jam'iyya da masu goyon bayan jam'iyya cewa ni ne dan takarar su saboda shi ne abin da ya faru a yau. wato alhaji haruna abinda da za a ce yanzu ya nuna da ana da shugabannin apc guda biyu kenan a jihar kano. ni dai a sani na ni ne aka zaɓa a matsayin shugaba so idan wasu bangare masu ma sun yi zaɓe kaga su ma suna da dama ta jam'iyya ba wanda zai ce tasa ce ta kowa da kowa ce wataƙila ita uwar jam'iyya ta tantance su waye suka yi kan ka'ida su waye suka cancanta shiga zaɓe su waye ne yan jami'a suka zaɓa wannan shine kuna abin da za yi. abin da za a duba alhaji haruna ai ita jami'a ta kan turo wakilai da suke kula da irin wannan zaɓen shin wane ne tabbatar ma da wannan mukamin? shi shugaban da aka turo wani farfesa daga kaduna wata wata makaranta babban makaranta a jihar Kaduna da kuma sauran shugabanni sun zo gurin zaɓen mu kuma sun suka tabbatar da cewa mu ne sun shugabannin jam'iyyar APC a jihar Kano. Me za ka ce a ƙarshen zaben da ya faru na wanda yake ƙarƙashin gwamna Abdullahi Umar Gandu da inda shi ya Alhaji Abdullahi Abbas ya fito a matsayin shi shugaba. to wannan ni me zan ce jami'a shari'a tantance jami'a shari'a su ma suna da haƙi ko ba haƙi wannan dukkan mai yan jami'a ne ayi ƙarƙashin jami'a muke kuma tana da tsarin mulki tana da guideline tana da duk abin da ka sani ayi mai jami'a ta ce idan za a yi zaɓe mai guideline ɗinta ya ce idan mutane suna neman shugabanci a cikinta menene tsarin mulkin jami'a ce meye na ƙasa ya ce saboda akwai ƙa'idoji da yawa wanda kowaye zai yi sai cika wannan ƙa'idojin saboda idan jami'a ta ce cewa ƙa'idojin da ta saka cewa su dama ba su yi akan ƙa'ida ba kaga magana ta kare Alhaji Haruna wani me ya kawo wannan ma yin taruka guda biyu ne a jihar Kano me ya shafi me yake damun jam'iyyar APC ne a Kano a takaice. To aika a sun ita jam'iyya haka take wani lokaci akan samu rashin fahimtar juna wani lokacin kuma san rai yakan sa a samu irin wannan amma mafi yawa abin da sake samun wannan san rai da kuma kin ah, yi wa kowa adalci to daga duk lokacin da ka kanci ana samun rigingimu cikin jam'iyya wataƙila an sa san rai fiye da ah, buƙatar al'umma sannan kuma an kiwo mutane adalci duk lokacin da kake ba za ka mutane adalci ba dole za ka samu abin da ba ka so. a jihar Bauchi ma wasu daga cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar ta APC sun yi watsi da sakamakon da aka bayar da ya ayyana Babayo Aliyu Misau a zaman zababben shugaban jam'iyyar inda suke zargin ministan ilimi Adamu Adamu da ya musu ɗoki ɗora a maimakon ba da damar zaɓen wanda jama'a ke bukata. Sarkin Arewan Bauchi Hassan Sharif na daga cikin masu ƙorafi kan zaɓen na jihar Bauchi. a mu gaskiya kamar yadda aka kashe ta a 2019 ake so a sake kashe ta a 2023 domin duk wani dan apc yana fusace da abubuwan da ya faru saboda ba a yi wa mutane adalci ba an maida mutane kawai kamar wasu eh, shara kawai a share a zuba su inda aka ga dama wanda ke wannan ba adalci ba ne tunda an saba ma ka'idan constitution an saba ma ka'ida na demokuraɗiyya an saba ma dokan ƙasa domin an ce a yi kome a bisa bisa ka'ida an kwansansa ne ko tsarin da ake biya a yi kwansansa duka ba a yi ba an zo kawai an naɗa mana wani kuma ma eh, eh, eh, wanda ya naɗan saboda shi me minista ne a tarayyar najeriya saboda ba wahala ya yi ma siyasar aka bashi mukamin ba ba masu zaɓe ba wani abu sai aka zo da list kawai gashi nan a waya na list kawai aka zo aka karanta wa mutane kaga kaga gaba ɗaya ana so a rushe demokuraɗiyya ne a Najeriya ba so ake a tabbatar da ita ba menene a ciki dan kana goyon bayan wani ka fito da shi fagen zaɓe tunda kana da ƙarfin gwamnati da kwai kuɗi a hannunka ka zo kai kamfe ka masa kamfe ya ci zaben yanzu mu mun fito mun tsaya zaben nan mun tabbatar da an tsaye da an bi ka'ida ina tabbatar maka da yanzu ne su ta ciyar na jam'iyyar APC to amma abin bakin ciki shine abubuwan da ake yi kawai sai a ce wane kawo wane wane kawo wane kaga wannan ba adalci ba ne duk kokarin da muka yi na jin ta bakin minista adamu adamu kan wannan batu bai yi nasara ba to amma mun tuntuɓi kakakin jam'iyyar ta apc na ƙasa salisu na inna ɗan batta kan wannan dambarwa da ta baibaye zaben shugabannin jam'iyyar a wasu jihohin to a ita jam'iyya a gaskiya waɗanda ta tura su shirya zaɓe abin da suka tura mata da shi za ta yi aiki babu zancen cewa domin waɗansu kawai waɗanda ba tura musu irin wannan kiliba sun yi nasu zaɓen shi kenan a ce kuma su ma sun zaɓi shugabanni kaga kenan wato ita wajen iya idanta dai inda ta tura wakilanta aka suka zauna suka kirawo waɗanda za su taron nan suka yi aka zaɓi shugabanni to waɗannan su ne zaɓaɓɓu amma kuma kamar yadda ka sani akwai damar idan mutum yana da kuka akan abin da aka tabbatar da shi ko kuma a ka'idar da yake gani watakila su ba a yi musu daidai ba ko ba a yi mishi daidai ba to akwai appeal committee wanda uwar jam'iyya za ta kaddamar kwanan nan akan waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi na shugabannin jam'iyya a jihohi saboda haka idan mutum yana da kuka akan wato wannan zaɓe da aka yi a jihar su to sai zo gaban wannan kwamiti ya kawo kukan shi in Allah da za a duba to sai dai game da batun kafa kwamitin karɓar korafe-korafe kuwa Hassan Sharif ya ce ba wani tasiri da hakan ke yi. wallahi duk abin da suke yi mafi yawa na bogi ne yalla bai abubuwan da suke yi ba abubuwa yanzu haka aka yi na wadin nan aka ce akwai appeal committee akwai waye akwai waye duk ba su yi ba aka zo aka ce za a yi eh, aka zo aka yi na local gamma aka yi haka muka yi magana aka ce mu yi hakuri mu kuma abin da sa muka yi hakuri mun ɗauka na ɗauka cewa ni in na zama state chairman na tabbatar zan gyara wayannan abubuwa dama dai mai fashin baki kan lamuran siyasa farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto na ganin tuni da jam'iyyun siyasar najeriya suka kauce wa siraɗin demokuraɗiyya a tsarin zaben 'yan takara da shugabanninsu waɗannan jam'iyyu sun yi tsaye yin demokuraɗiyya a cikin gida wasu wasu su yi demokuraɗiyya wajen tacewa su hidda mutanensu na kirki da jama'a ke so ba su son haka nan wanda su manyan jam'iyyu ka so shi ake tabin kowace haya ta magudi a tabbatar da shi ne dan takarar jam'iyya. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu El Hikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.